marigayi sarkin Kano Ado Bayero wanda ya hau sarauta alif da ɗari tara da sittin da uku zamanin Premier Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto shine sarki na goma sha uku daga jihadin Shehu Mujaddadi. Kazalika ya dage ainihin wajen sasanta al'ummar Kano biyo bayan juyin mulkin alif da ɗari tara da sittin da shida da ya sanadiyar kisan gilla ga Sardauna ta fawa ɓalewa da Akin Tola. a duba irin wanda ya rike kujerar jakadar Najeriya a Senegal gabanin zama sarkin a shekara ta dubu biyu da tara, ya kai wata ziyarar tarihi Senegal zuwa birnin Kaulaha na shehun malamin Tijjaniya Ibrahim Inyas da ke da hulɗar addinin Musulunci da masarautar Kano tun zamanin Sarki Abdullahi Bayero da ake wa lakabi da Sarki Alhaji ga ma tuna baya ga waccan ziyarar. karatun alkur'ani kenan bayan an karanta salatul fati 1111 a masallacin ibrahim inyas wannan dai liyafa ce a shirin bankwana ga sarkin kano ado bayero da kungiyar fatihiya ta 'yan tijjaniya da suka zo ziyara garin kaulaha dai kamar tashi zai yi don dubban mutane maza da mata ne suka yi wa masallacin zobe suna biya wa imma wake ko salatul fatan a duba yau dai ya yi tsam yana sauraron jawaban da larabci da surkin wallop ya ce dangantaka su ba za ta yi ciwon kai ba wannan ziyara muna kallanta tun daga tubalin da aka gina ta da sarki alhaji abdullahi bayero ya dora mu a tun farkon haɗuwarsu da shehu islam a madinatul manawa. tun wannan karni. shehul islam ya zarci kano da failar tijjaniya har zuwa yau mun gode wa allah a nan abuja za a iya tuna bayyanar a bainar jama'a ne a 'yan shekarun nan a taron buɗe babban masallacin tunawa da alhassan ɗantata da marigayi abdulkadir ɗantata ya gina ga saƙon da marigayin ya isar allahumma alhun umara a fil duniya wa umara a fil lahirati allah ka sa sarakuna a duniya sarakuna ne a lahira mai martaba allah taimake ka muna kara gode wa allah da ya kawo mu wannan rana don buɗe muku wannan masallacin juma'a abdulkadir sanusi ɗanta ta yi gina muku sai ku ci gaba da raya shi kuma ku tsarkake zuciyarku da tsoron Allah. Kamar yadda kowane zamani kan zo da irin yayinsa, hakanan sarakuna ma kan zo su tafi da baiwar irin zamaninsu, da masu yi kuwa kan ce ga sauran mutanen dacen. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.